yanzu haka a wasu jihohin kasar nan ma'aikata sai son barka suke yi wa gwamnatoci kama daga na tarayya da kuma na jihohi sabili da biyan su kudaden albashinsu da suka makale a jihar bauchi gwamnatin jihar baya ga biyan albashin watanni uku ta biya kudin da ma watan bai kare ba Mr. Abdul Dallagin shine shugaban ma'aikatar jihar bocin. e eh, wata uku kenan zan ce. Kaga akwai na Janairu karishi, akwai na Afrilu, akwai kuma na Mayu. To da an biya su yanzu. To da yake kun iya biyan waɗannan basu suka da ke kanku. Kenan kuɗin da kuke tsammani daga wajen gwamnatin tarayya ya shigo kenan hannun gwamnatin jihar bocin Eh tabbatacce. Nawa kuka samu? kuma nan na son tabbatar muku a matsayina na shugaban ma'aikata an biya haƙƙin ma'aikata to gratuity yanzu bana da wani eh, cikakken bayanin da zan baka na yawan kuɗin a yau domin ban sami ah, amma dai akwai bashi akan akwai mana akwai akwai bashi amma kuma gwamnati tana bakin kokarin ta san ta samu hanyoyin da za ta bi a farar ragewa daga bisani na zagaya bankuna a garin Bauchi inda na tarar da ma'aikata suna layin cire kuɗaɗe daga injinan ba da kuɗi ni na zo ne in cire kudi na a ATM amma kuma ATM din har yanzu guda ɗaya ne kawai yake a amfani eh, a dinga za mu faɗi a nan samu ce mun gode a Allah because uh, dama muna neman canjin ta wajen adalci kuma mun fara ganin adalcin shine watan kudinmu da ba biya ba lokaci da dama an biya shi a wannan lokaci abin da ya kawo ni banki shine na zo neman kudi domin in sarrafa rayuwa rayuwana da iyalina da kuma in ga cewa bana cikin wahala a watanni biyu aka biya mu na april da kuma September. Ah, Abinda da zan iya fara shi ne a wannan gwamnati sai mu ce mun gode Allah. Saboda ya fara duban talkawa yadda suke kuka da ya share masu hawaye da ya ba su kudin watan hudu da kudin watan tara da ba watan bai kare ba amma kuma ya biya kudin saboda jama'a za su iya su yi sallah su yi hidimansu yadda ya kamata mun ji daɗin yin haka domin dama ka san mutane suna kukan cewa babu an rasa ma inda a yi sallan nan amma kaga biyan wannan albashi guda biyu da aka yi kaga zai taimaka wani bai da damar yin lahiya zai samu ya lahiya sai dai a yayin da ma'aikata ke murna 'yan fenshoro sun buƙaci shugaban ƙasa da ya taimaka musu ganin an biya su kuɗaɗen su na cute eh da da farko dai ina so na yawa su ma'aikata murna da eh, ya kasance an biya su bashi na watan hudu kuma bugu da ƙari gashi kuma an biya su albashin watan tara tun ma lokacin bai ba mu kuma bangaren mu na masu fensho a to alhamdulillah muna karɓar dai fensho na wata wata kowane wata muna karɓa ba bashi wannan amma inda gizo ke saka an yi shekara shekaru ba a biyan gratuity saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya musamman ma da shi da shugaban kasa kamar da dai tallafa jihohi suka biya kudaden basussuka na albashi na ma'aikata ya taimaka wa jihohi a biya gratuity na ma'aikata yanzu alal misali kamar nan bauchi an samu shekara shekaru ba biyan gratuity nan kuma abin ya yi hawa ya taru har ya je wajen biliyan goma sha uku abin da ake haske. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.